الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يوم وصل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin suratul ma'ida har wa yau aya ta 82 yau muna 16 daidai a afwan shida ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1447 bakwai 29 kenan ga agusta 2025 miladiyya darasi na sha biyar allah ya samu dace kafin mu dora na so ne wani tsokaci da zuwa kudu ba ba samu dama ba cewa ma'abota ilimi suna cewa wato arkar na safiya da maraice da ake yi kullum inda har ba za ka iya yin su duka ba to kar ka bar guda hudu dirrin tsikar ka bar zikirin safiya da marice din da muke da muna da da wani masu jaba ba yawwa to malin ke cewa akwai guda hudu da kuzo sun tattaro maka duk gaba ɗaya ni kuma sai ga kamata a ƙara ɗaya guda hudun nan ku ke na farko cewa duk yanda za a yi karka kasa maimaita بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو سميع صعوكو صحيح هذا هذا كيف خلوك إن دي بذلك كانت تصدقك بتوكالك برغض أن انت ترمك كبابا بيتنا نبي وعطو شيني أعوذ بكلمات الله التامة من شر mana ina neman kariyar Allah da kalmomin nan shi da arin ko daga sharin duk abin da ya halitta mutum aljan kwaro tsayi hatsari makala tana da addu'a ta gama ko sha Allah to malai yake cewa da Sheikh Lashwairi yake cewa duk yanda za a yi ku zai dauke ka lokaci na uku shine subhanahu wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزمته أرجو مدادا أقصى فيها أكبر نكر شيء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وأن مدعون نسيتك أرادكما حسبي الله لا إله إلا أنا يتوقف وهو رب العرش سبقه dan Allah in ka zauna zai ɗauke ka minti ashirin ka yi su gaba ɗaya saukar mai sakaci Allah ka taimake mu ikra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم المجيد لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا هذا هو قرشن آية للي ذاك إذكي مفيا ثمن عداوة تكون متاني جمومني دون يهود كاجفا da kuma inda suke mushrikai wallazina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil amanu alladhina qalu inna nasara waɗanda kuma suka fi kusa ke wajen nuna soyayya ga wanda suka ce mu nasara ne wannan yana magana a bisa yanayin da ainihin ake a zamanin madina ke domin yahuda babu irin nau'i nau'i na adawa da ba su nuna manzon Allah wasu sallama har ma da yunkuri na kisa da ba da guba da karyatawa to kuma waɗanda suka ce su nasara ne da yawa sun zo nasaran da jirana sun yi imani saboda haka ayar tana da alaƙa da wancan lokacin ba ka ba a yanzu adawar kafirai adawa ce kowane irin yanayi kuwa sannan kuma wannan bai kore a akwai nagarin har yanzu cikinsu ba tun da abin da allah mahalicci ya tabbatar ne kuma haka abin yake yahudawa har yau sun fi kowa hasada da adawa da kiyayya ga wanda ya ce nemo mene domin su yahudu a tunaninsu duk wanda yake ba ainihin ba yahude ba ne to suna mai kallon dabba ne zuba jinin shi ba komai ba ne cin duke shi ba kuma saboda su ne sha'abullahi al-mukhtar the chosen people of god haka suke kiran kansu sun haka abin da suke suna to menene da an kashe mutane ba kun gunya su suka kirkiro kalmar holocaust an gane ko su suka kirkiro kalmar antisemitism allah saniya saboda nemo goyon bayan duniya akan muguwar ajiyar su suke kane-kane a cikin dukkanin mu'asila ta duniya a yau idan ka je kasashen turai suke mallakar komai hata suke da ink suke da bankuna suke da kudade har wani ke cewa kar ku ce da new york new york ku ce musu jew york jew york wato sassanin yahudawa ke su suke da abin da ke kira lobby lobby shine kudaden kudakuda sai abin da suka gada su garke rike makogolo makogoron duniya suke Allah ya ba su aran lokaci tarihinsu babu kyau sun kashe annabawa sun kashe bayan Allah na gartattu yan ta'adda ne class 1 to amma Allah ce karka yi tsammani la la tazgabal amma yamalu zalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar karka taba tsammani Allah a rafka ne yake dangane da abin da azzalumai ke aikata yana ba su lokaci ne kawai to shi ne qur'ani ke gaya ma waɗanda suka fi kowa tsananin gaba ga muminai waɗanda suka ce su yahudawa ne sannan da mashirkai kuma za ka iske waɗanda ke suka fi kusa ce wajen da ƙauna waɗanda suka ce inna nasara mu nasara kuma wanda shi ne sunan su nasara kuskure ne ka kira su da suna masihiyu ba masihiyawa ba ne domin almasihu shi ne annabi isa ba shi da kuma alaka da su abadan sun raɗi sunan ne tun da ƙur'ani ya ce martaba almasihu suka ta tafi wani masihiya ne ba ka ba annabi isa almasihu ya barranta gabarinsu barrantuwar wannan kirkici da aka ce ta ci annabi yusuf jawo alakamisi da bidalin hazirin shi ne malami ke kar magana bari'un bara'atar zaibi min dalil na fata gane ko zalika bi annamin kristisin su waɗannan kirista na wannan lokacin dalilin son allah da suke a lokacin cikin su akwai kristisin kristisin su ne kamar ka ce mawt malamin coci wa malaman cocin kuma wanda suka kaurace mu wai duniya malamai suka ce wannan ishara ne zuwa ga misali shi sarkin habasha najashi jashi ashama da ya musulunta lokacin da ubaidullahi ibn jahshin mijin na na ummu habiba ramlatu bintu abi sufyan tawaga farko suka hijira zuwa ainihin can sai ya daddai zama ya zama kirista ita kuma ta ce ne wallahi dama na yi mafarki na gan kana ciko-ciko cikin tabo ga fassara mafarki da shi za ka bar hanya Allah bi bashi ikon ya gyara ba har ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi da haka sai da sunan ya aure ita ummu habiba ramla wanda ya zama waliyin shi a lokacin kuma ko ka ce wakili kenan shine najashi to shi ne da ya ji ayar ubangiji ana karanta malam sai fara hawaye domin lokacin da aka yi jira sai ce to ga mutanen ku daga makka sun toro tawaga cewa a mayar da ku sabai da suka tafi an tura amur al'ad da kuma na uku da biyun lamanci saboda haka mutum ya kuke da shi aka ce sai fara karanta masa farkon suratun mariya sai suka ga yana hawaye ita ta wannan abin da kuka faɗa shi ne annabi isa bisa abin da muka sani bai karu kan abin da muka faɗa ba masu cin shi allah ne karya ne a dalilin wannan najashi ya musulunta saboda jin ayoyin ƙur'ani cikinsu akwai alƙasai sun raba amma yau ba a yi sun canza baddalo wa gayyaro a harrafa sun kuma sai abin da yahudu ke gaya musu yahuda wannan suna la'antar annabi isa hajjin suna zagin shi a uku amma sai suka haɗe da su suna ganin wannan za su iya haɗuwa wai a yaƙi musulmi ko a kawo da su da musulmi shi musulunci ba ka yaƙi ka yaƙi musulmi in suka saki hanya amma aƙidar ya za ka yi da ita abu da wanda ke entrant a cikin zuciya ta gino a kan imani ne da yaƙi na fatan gane ko tsara ka zalika bai an kasisi urbanan wa annahum la ba sa girman kai in suka tafi kan gaskiya aya ta ba وإذا سمعوا ما يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين وما لنا يونيك غريم قوة لا نؤمن بالله نزحنا نعم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إذا سكج أبن لأك سوكر زواج من زن الله أنغاني كو ترى أعينهم تفيض من الدمع زاج سنة قرار دحواي ne. جسكيرني أنغاني cikin su waɗanda suka musulunta cikin nasarar najirana da waɗanda suka yi imani mutanen najashi idan suka ji abin da aka saukar ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق saboda abin da suka suka sani na gaskiyar abinda da ƙur'anin nan ke ɗauke da shi ya kulu na hasuna cewa rabbana ubangijin mu amanna mun yi imani faktubna ma a shahidin Allah ka rubuta mu cikin waɗanda suka yi shaida suka tabbatar da gaskiyar saƙon annabi Muhammad kenan duk wani kirista da duk wani bai hude da zai bi saƙon musulunci ya ji lallai annabi muhammad ya bayyana bai imani da shi ba ya mutu kan kai tsaye babu wani addini in ba musulunci ba ko duniya taso ko taƙi wannan shi ne dahir ɗin kuma addini irin wanda annabi ya kawo ba addinin bidi'o'i da da'awar son annabi da kirkirar bukukuwa da kullum sha faɗa na bidi'o'i kullum ana ƙara ma bid'a wai ta yi kwarzo ne ko ƙara mata shirme ne saboda gaskiya ba ka iya wani shirme ka tabbatar da ita kawo ya annabi ya ka tabbatar wannan kuma aiki ne ya fi ganin bantan wan bai wahala saura ka rike sunna ka. ya taɓa duniya akan shirme ka rufu da ita ka roƙi Allah ka dore akan daidai sannan kuma ba haɗuwa an haɗuwa haɗuwa kar a yi haɗuwa kawai irin da wani wanda ba shi da wanda ne. a haɗu akan gaskiya ba ya can mai raba kudin su ji za su ku haɗu dino za mu sa wani shawula da wani a haɗu haɗu kana yi munamuna da wani abin da ba daidai a haɗu akan kala Allah kala Rasul Sabu ko kai ko ka bari na'am mu haɗu kan abin da yake amfaninmu ne gaba ɗaya amma aka zo magana a kira fa wallahi babu magana compromise in aka ce ga sunna ta ce to faɗo ku ce ne har na juna kokari ce a yi kwata-kwata wannan maulidin akwai da yake mai kyau a yanzu ko gane haka kenan a yanzu wani irin sakarci da sunan mai kina a addinin za a masa shawula wasu wa kake shayi to mu tafi akan ga fahimta ka a tafi lahira na zuwa amma a kul kace za ka yi musu na wani shan kwana da wani kada-kada. dacin ba da yanzu kake ba kenan so ku haɗu akan gaskiya ba mu ba haɗu akan alallah ba za ka kawo ra'ayinka a ce tun da an haɗu to a daina magana kan suna a kan da Allah ya kamata mu dawo cikin hankalinmu mu sa Allah a zuci ba son zuciya ba Allah ya tsara mana ganewa saboda haka ya ne suna cewa ya ƙulo na rabbana amanna faktubna ma'a shahidi Allah ka rubuta mu tare da suka shaida suka tabbatar da gaskiyar annabi muhammad sallallahu wa malana mun karanta ta ko me zai hana mu a ce ba za zai hana mu imani da Allah wa ma ja'ana min alhaq da abin da ya zo daga gaskiya wa natma alhali natma'u muna kwadayi an yudkhilana rabbuna ma alqawmi salihin kwadayi mu Allah ya shigar da mu tare da mutane nagartattu ya sanya mu cikin zubi cikin zuri cikin tinki na'am na bayi salihai tun da muna son haka me ya gana muku imani tun da gaskiya ta riga ta zo mana saba kuma Allah bima qalu jannat bima qalu a dalilin me suka furta fa saba, sai Allah ya ba su lada shine sabab fa kuma Allah sai Allah ya ba su lada bima qalu a dalilin abin da suka faɗa me saka musu da shi jannatin tajri min gidajen aljanna wanda ƙoro muke gudana ƙarƙashin su na fiha suna masu dawama a ciki wa zalika jazaa'ul muhsinin sakamakon masu kyautata aiki kenan Allahumma ja'alna minal muhsinin aya ta gaba والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا لسك كافر وكذبوا بآياتنا suka kuma kare ta ayoyinmu ula'ika ay ula'ikal mawsufuna bima zukir min al-kufr wa takdhib bi ayatillah ula'ika to wadannan ashabul jahim sune mazuwa wutar jahim jahim Allah ka tsare kai ne daga cikin daraka na wuta wuta tana da wato get get a kasa sosai can guda bakwai yace laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum akwai jahannam akwai jahim akwai sa'ir akwai hawiya akwai ladha akwai saqara akwai hutam sab'atu abwab suka ce inna lin nari darakat wa lil janna darajat نسأل الله تعالى الدرجات ونعوذ بالله من الدركات عرفتم آية درجات يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني مش sha faɗa ɗan mas'ul Allah ta mai duk lokacin da Allah ya kira ladina amanu ubangijinka nake kiranka kuma ba zai kira ka ba sai ɗayan abu dan ya baka umarni to ka umartu mana ko dan ya hane ka to ka hano to ku jinan sai ce la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum kada ku haramta ma kanku dada dan abuwa da Allah ya halatta muku wannan umarni ne ku hane ne hane bisa wani dalili saboda la arabtum abinda Allah ya halatta muku don me za ka haramta makanka wa yana ka kaci mai daɗi ka sa mai kyau ka hau mai kyau misali in kana da hali ma ya zama to hanya mai kyau ba ta haram ba an gane ko kenan musulunci bai zira ka ce a saboda wai gudun duniya ba ka yi ba turare har na ce to yanzu in na sha ruwa yaushe zan gode ma Allah ta ruwan sanyi sai aka ce to da baka shan baka gode mai din لا تحرم يا أخي كذا ونشين رحبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه شين مونستسزم الله بيتدعو an gane ko haramta ma kanku tsayyibatu hal abinda Allah ya halatta muku wala ta'tadu kuma ku wuce iyaka idan kaga musulunci kullum tsakanin bangare guda biyu ne da aka halatta maka kuma kar ka wuce iyaka halatta mu saboda inna Allah la yuhibbu Allah baya son al-mu'tabi in shishige yan wuce iyaka yan azarbabe masu ta'addanci akan dokokin Allah na'udhu billahi an nakuna min al-mu'tadin wa kulu wa kulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiban wattaqu Allah alladhi mimma razaqakum halalan tayyiba ku ci mimma daga abinda Allah razaqakum abinda Allah ya azurta ku kenan abinda aka azurta mu da shi na da yawa ko ba ka ba amma abinda za ku ci Allah ta'ala ce halalan tayyiba ba karkace to ai Allah ya halatta ma ya halatta mana alade da musha to ai cikin abin da Allah ya halatta mana akwai abin da yake banda kaza banda kaza banda kaza banda to kar ka haramta to shi zai halalin ba ku ci daga abin da Allah ya halatta muku halattattu daɗaɗa annan wattaqullah ku ji tsoron Allah in kace tsoron Allah shine yin yi da barin bari shine kusan lambar farko wajen ma'anoni na ainihin mai istiqama da tauhidi a taqwa a rasul ku ji tsoron Allah allazi allan da antum bihi mu'minun wanda ku dinnan kun yi imani da kun imani da shi ta ku ji tsoron shi da Allah ke so ka kiyaye shi wa yuhadhdhirukum Allah nafsa ala al-masir idan ka kiyaye dokokin shi sai ya baka wata ni'ima da daɗi a zuciyarka samu halawa ta bautar Allah in ka ku za ka dinga fantamawa a fagen saba mai to kai kanka tukun ba za ka ji daɗi ba za gamu da kunci a zuci kuma za ka waye gari da mummunan kama a fuskar muminai na kirki sannan za ka ci gaba da kashe dukiya kan aiki na sabodin kuma babu daraja kuma yau da gobe sai asiri ya tono daga an kashe dukiya mutunci ya tafi ga kuma azaba ga kuma an shiga alliance da shetan an shiga kawa ran da ka kubuce daga hannun sai wallahi sai Allah ya kwace ka shi yasa kada ran kada hannu kullum kai ta addu'a ka ne tsari daga sharri shi saboda inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa innama yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir muke ku shi mai baki alam a'hadu ilaykum ya bani adama alla ta'budu gudu shaytana إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون فدوما yace ya batar da tawaga da cikin ku yana hankali ne Allah kan samu ƙar hankali shi yasa kullum ka aboki Qur'ani kowanne lokaci tana tare ka tsara ma kanka za ka samu ƙor'ani ko da pocket size ɗin da misali yanzu waya ba kullum kan tare ita ba to ka ba ƙor'ani wannan matsayin ma suna da ƙor'anin ka daidai na aljo wuri na ƙazanta kar ka shiga da shi inda ka samu fara ga buɗe kai ta tilawa waya fa it's okay amma ai pejin ƙor'ani a waya ba kamar pejin ƙor'ani ba ne a asalin ƙor'ani dalili shi ƙur'ani a cikin waya akwai yiwuwar kira ya katse maka wani ba ka wani akwai wani application musamman idan kana da data ka bude sai gandu zuro maka talla na banza wanda ba ka sa ka kashe a amma musasa wanda musasa ya fi kusa da zamanin magabata ba su san waya ba na ce da ne waya ƙur'ani akwai na ya ƙur'ani ne ga karanta a waya ya yi, amma abin da nake cewa ka fi samun natsuwa da kwanciyar hankali sai Kur'ani. amma waya dole sai fasa a flight mode duka da kira zo maka tabbas kana yi waya za a kira ka kuma za ka samu distraction to abin da ba a soke ba shi lokacin amma a lokaci guda kuma an yana da amfani za ka iya buɗewa daga nan kana da app ka sa Yana ka kashe ta kawai ta sa ta kawo hau jirgi ne flight mode kai ta karatun da kuma wani zai yi kuma na biyu rike sunna kullum ka samu hadisi ɗaya ka haddace na uku ka ringa karin tarihin magabata Allah fage ne zaman kanshi na hudu ka dinga karanta littattafan zuhudu ibn abid duniya sai dai magana kan farin gashi ya magana kan girma ya magana kan mutuwa ya magana kan wato talauci ya magana kan wadata ya ce wannan ne fi ya magana kan fitar rai ya magana kan shiga kabari ya magana kan daren farko a kabari ya ce kasar bikin da ke cikin wani lokacin kwa daren farko a kabari wata duniya ce mai zaman kanta in khairan khairan in sharran sharran to Allah ka ba mu na farko Ya shi mu da na biyu عرفتم sauraka ya jama'a kullum ƙur'ani abin da yake mana kenan jan hankali da faɗakar da mu da tunatar da mu wakulu mimma arzakakum lahan ba. ko wattaqullaha allazi antum bihi mai ku tsoraci Allah da dama kun yi imani da shi abin da ya azurta ku da shi ku ci ku sha ku gyatse amma ku gode wa Allah Allah ka samu da shi aya ta gaba لا يؤاخذه الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفار أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قراني كده zai tashi maka daga bangaren kasa ya dauko maka tare ya dauko maka ainihin hukunce hukunce ƙur'ani na karantar da abubuwa manya-manya guda uku tauhidi haka ne tsira kristosi sannan hukunce hukunce lusikumullah fi aunadikun lizzakari misalu wannan menene ne fiqh wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa salaf wannan menene hukunci ne Allahu la ilaha yau menene wannan tauhidi ne an gane ko قال إبراهيم لأبيه آذر منين وانا كتبة أحسن to ita تويت قل هو شيسا in ka karanta ta kamar an baka ɗaya cikin ukun izo 60 kulo ita kaɗai ta kwashe izo 20 kun san dalili saboda ainihin ce abu uku ne tauhidi to kulo mai ce ce abar tauhidi don ka in kana kalce ta ka iya ta to sha ka kamar ka karanta one sun amma ka lura irin wannan tanadi irin wannan provision fa daban ne ka ce in kai izu arba'in mura karanta kulwa ba su ka karisa ba a'a babin shi daban bawan Allah ka san matsayinta yanayinta shi yasa ko karatu zaga ga wasu da sun sai su kara kulwallahu ahad saboda wancan hadisin wannan yaron da ke wani ina fata an gane ko to saboda haka ya ne wato ku ji tsoron Allah da kun daga kun yi imani da shi Allah baya kama ku da allagau yake mu shigo da maganan an shigo da magana kan lagoran menene lagol aima suka ce rantsuwa iri uku ne akwai yaminul khamus akwai lagol aiman akwai al-yaminul mu'akkad rantsuwa da za ka yi wannan ke na lagau shi ne Allah ce Allah ba zai kama ko babin lagau ta rantsuwa irin ta lagau lagau al'aiman iri ne misali mutum shi kai wallahi an yi ruwa yau akan me ka wallahi wace ka rabi amma ce wallahi ina za ka wallahi daga kafawa nake me ka wallahi malamai suka ce wannan shine lahul aiba suka ce rantsuwar da ke yawo a bakin mutane ba suna nufin wallahi zan baka wani emphasis ne kawai karfafawa ne to shine malamai suka ce shine Allah ya ce ba ku da laifi a wurin na biyu wallahi malam na yi cinikin mai masara kawo masara ka sai masara za ka biya sai ce a ah, wallahi ina da kudi karka ba wallahi ina da kudi alji kuma har ga Allah yana da kudi yana shafawa a shashafe wata da kudin da ya sani misali sai ce la la to malam suka ce wannan shi da babu lafiya kai saboda kai ka zai kan dahiri amma kuɗin ya riga ya tafi ina fata kun gane wannan shine laghwul aiman ba ka ba ai kullum muna yawan rantsuwan wallahi na yake ki wallahi yani saboda girman Allah ne take son kai emphasis to ba shine rantsuwar da take kafara na farko kenan na biyu akwai wato Allah wato al-yaminul khamus mutum ya rantsi da Allah kan ƙarya to wannan fa bala'i sunan shi khamus suka ce allazi ya su na finnar gamus mai dulmu yadda mai cikin wuta kai ka san kanan amma ka rantse saboda tsabar rashin da ido Allah ya fi ƙarfin karin da kaskada shi yasa cikin hadisi tabbatacce Allah na cewa mutum uku zan yi rigima da tsoron tashin kiyama kalle magana rigima da Allah nasarar ciki ya ce wanda ya ba da sunana don a amince na ya cuta to haka na faruwa musamman gurbin kasuwa na wani kayan wallahi tallahi an taya dubu kuma karya ne ba, wallahi ba gaskiya ba ne amma ya yi da ya tsayar to shi ne allazi yin fi kusur atahu biliyamin alkazu mai sayar da kaya da rantsuwa ƙarya. ɗan uwa in ka rantse wai shi da shi da ce ai ba a yi Allah ba dalilin ka wani rantsi suna lijin ana samun wannan da yawa a gun masu kasuwanci ban ce su gare ba to wannan shine rantsuwa kashi na biyu rantsuwa shi wannan babu kafara saboda munin shi kawai dan zai kai mutum wuta ne kai tsaye in bai da dara ba na uku ita ce rantsuwar da ƙur'ani ya gaya mana tilla tilla farko dai la yu'akhidhukum Allahu bil aymanikum Allah baya kama ku da allagawo cikin rantsuwa mai bayanin allagawo ko yawa walakin sai dai yu'akhidhukum a aqadtumul ayman to shine alaymin al mu'aqqat ko mu'akkad wallahi in ka zo gida zan baka aron waya wannan ba za ka ce karya ba ne ba kuma za ka ce lagolin irin na farko abu nan da yake is practically possible zai yi mutum da karen da sai ka ba shi waya sai idan ka yi istisna'i zan ba ka insha Allah da ka yi togaciya ba ka ba shi ba su kila Allah ne bai so ba sai da in an fahimci kai mai labewa da insha Allah ne ka yi sannan kuma akwai haƙifi da na kogo an gano ka sama addini so ku kiyaye wata aya na cewa wahfazu ku kiyaye rantsaran da shi ne Allah ta laki ta walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman Allah na kama ku da rantsuwar da da gaske kuke fa in kun yi kafaran tafa fa'amu asharata masakin karan zai zaka ba wani kaza ba ka ba shi to amma sai suka ce akwai rantsuwar da in mutu ce shi wallahi sai sha karanta ba uku yau ma ba suka ce tokar ka sha ka dai tuba kawai ba rantsuwa kan sabon Allah me yi su ana magana abu wanda yake na nagarta ne wallahi zan baka breakfast yau wallahi ka ce wallahi na daina da zumunta a wani haramun ne kai rantsuwa kan sabo ne ta kana wasa da ita wallahi na biyu neman ilimi a to ka cuci kanka ba a rantsuwa na shirme ilimin to wani ne hukuncin tsaye da ake ba waɗanda suke da mukamai kila na siyasa ko wasu abin da mutum ya saba ƙwa'ani a ce dafa na yi ko mene ne hukuncin rantsuwa ko tukun wace a rantsar da ƙwa'ani kuma menene amfanin rantsuwa da qur'anin ana keta umarnin qur'ani qur'ani bai hana sata ba dan rantsa kuma ana tabka sata ina rawar take qur'ani bai hana fasadi zinace zinace ba dan rantsa amma sai ga mutum a office yana da secretary babu kyau abin da ke faruwa duk kuma bangaren protocol wasu wai ne masu kula da bakin shugaban kasa kaza kaza shin duk wanda ya zo mai kula wanda yake bakon gwamnan ne ko bakon shugaban ka ya ce ga irin abincin da yake so ko haramun ne sai an bashi kenan ko har a bata ma bakon shugaban kasa ne. shi masu aikin suna cikin hatsari ah, zai ce ga wanda yake sa a kawo mai da tana ta shi kwanan dare da kake nufi oh ai ba ko ne protocol din ya kamata a ke su ina nufin ba na ce ana yi ba ne amma aikin yana miƙa maka la'ayi haka don bukatar shi ne a faranta wa bakon shugaban ƙasa ku gauna rai su bai kamata a samu haka ba kuwa a ƙasashen musulmi inda muna tsammani kuma ba ya hawa haka muke kyakkyawan gusto amma in dai ana yi a faranta mai rai to ku faranta mai rai ku ɓata ma kan kore a duniya da kuma lafiyar kuɗi kuka je nema kuma zai kare kuɗi kuma za ku gani da kai wannan gara ka bar aiki wallahi billahi sai ce wallahi ba zan yi a wannan ba zai su ma Allah saboda abin duniya ya gudanar da ke? me ke ga kuda bare roman kuda so akwai wannan ina nufin idan mutum ya rantsi zai yi kaza ko da irin wannan ne ya zama to ya saba to mushkilar kenan ka da Allah kuma amma dokokin Allah ba ita muke za ka rantsa da Qur'ani ba shi dole tura mulki mallaka suka kawo mana wannan abu ya a sa a cikin gafaka karataya ka dafa ka rande shine ka ci laya kenan sun abubuwa daban-daban ba namu ko mace a ce ya sunan mijinki wani in ta je asibiti to sai su kisa sunan mahaifinta sunan miji tsarin su suke sun dole mu bi mu zama su mu da muke da tsarin mulki da wayewa da ci gaba wani yin boko sai mu saki mu abin da dinin mu ce ai ban kai ga wannan ce boko a yi boko din da sky can be your limit ba zan yi ka rike addinin ka a cikin Arafton Allah ka dace da mu haka Allah ta'ala ce kafaran ita wannan rantsuwa a ciyar da mabukata guda goma idan mutum ya rantsi zai yi kaza bai yi ba kuma ba wani abu ne ya hana shi ba to sai ka yi kafara ka yi azumin kwana goma an gane ko haka ne ko a ah, akwai wato ciyar da abinci na ce ko ciyar da abinci suke ne guda goma wallahi za mu tafiya ni ce wallahi za mu tafiya gobe sai aka yi rasuwa da ta hana tafiya yaren tsoshi gamus ne lagau ne ko mu'akkad ne ko ba ku bince ni bai ya rantse wallahi gobe za mu ce ai wallahi gobe ka ai muna ibadan gobe ka san mutane gobe ka muna wuri kaza mu ka da tabbas kuma ya rantse sai ka ce an yi rasuwa gida na dole tafiya to za a yi da ita na sai uzuri ne ya yi ɗaya da wanda ya ce wallahi zan ba ka bayaro bayaro na mutuwa ne to bai ba shi ba ba shi ba shi wannan abu ne da ya bijiro wallahi za mu yi tafiya gobe ka ce fa wallahi kuma zai aka yi rasuwa mun dakatar da tafiya yaren tsoka to nan akwai abin la'akari idan wani abu ne da ya bijiro maka wanda yake laisa hata makaturika beyond your control mutuwa ta fi karfin ka to sai mu ce wani abu ne kuma da ya tsari eh, da ya fi karfin ka amma abin da kake da iko shi hmm? kamar abin da sai na abubakar lokacin da misbah ibn asasa yi mana na aisha kazafi abubakar ce wallahi na daina baka abinci sai wala ya atali ulul fadli minkum a cikin sunur a haba masu hali suka fi yana rantsuwa mana ya ce ne ala tuhibbuna ikhlawlakum ba ku ta Allah gaba ta ce wallahi ubangiji to na daddara ya ci gaba da bashi abincin kuma sai ya kafa wannan rantsuwar da yi ta yi kama da wanda ya rantsu za mu yi tafiya kuma aka yi mutuwa gobe na sun bambanta su ka wancan abin da yake ka ne ba ka yi ba ko za ka yi ba ka yi ba ko kai ba to wani za ka yi fara. amma wannan zan yi tafiya gobe wallahi ko da dai sai a masa ladabi a cikin ba ka ce insha Allah wala in li shay'in inni fa'ilun zalika illa to shi bai faɗa ba sai istighfarin rashin insha Allah kuma ba za ka ce kafara ba da ba ka ce kafara awesome to amma dangane da rantsuwar da za ka iya yi shi ne ake magana a nan lallai a bada abinci na mabukata guda goma min autafi ma tutsimu na ahaliku irin tsakatsakin abincin da kuke ciyar da iyalanku kamar yaya a wani abinci da yake kololuwa wajen kyau ba a ce sai an kawo luka-lukan kaji a'a amalin ko kuma ka ba shi abinci irin na gashi nan ne cikar kamu tsaki kai ma za ka ci kuka ce ai kafara ne ai na Allah da annabi baya abdala min awsati ma tut'imuna minani ahlikum akafakin abin da kuke kira kuma khairul umuri awsatuha arafta na'am to haka ya kamata ai yanzu yau na abincin kamar me kenan garau garau yanzu garau garau to garau garau hawa ne wani garau garau za ka je ka garan-garan ta daɗi eh a samar ta kifi a ɗan ba ta tsoro da kifi irin kifi an gane ko? sauraka abinci dai wanda yake ba yabo ba shi ne min awasafin a katsakin abinda kuke ci da iyalanku auki swatuhun ko kuma ku tufatar da su aukar ko kuma ku ta wuya wannan shine abin da ake so a yi a rantsuwa tuku mutane zai su dinga kuma zuwa ga azumi jerin da ƙwa'ani ya faru sai an fara wannan tuku idan babu faman lam yajid fa siyamu fa sa'iya wanda ba shi da zai azumin kwana uku kwana uku kwana uku nan azumin kafara a jere ko a daddatse ya jama'a yani za ka yi wannan azumin ne ga dama ka yi a jirin ka dama ka yanke kai yau tsaya kai don Allah bai ce mutu ka bi aini ba an gane ko a jere Allah ta'ala ce zalika kafaratu aymanikum abinda kuka ji wannan bayani to fa shine kafararin tsarin tsawo musulmi ya kamata mu kiyaye wannan na'am Ha'a ai ka ji jere din na farko dai ka ciyar mutum nawa to me yasa aka fara gabatar da cewa saboda kai kai azumi amfaninka ne kawai amma ka ciyar amfaninka ne kuma amfani ne ga wani shi za ka fara gabatar da ciyarwa ta ku tsoronka ba wai mutum uku ba ne mutum goma za ka sa miskinai misali masu bara ka ce to ku zo mutum goma ka yi abinci kowa ka sa mai ka ɗora mai nama inda hali inda hali ka haɗa mishi har da lemo misali saboda ihsani ne wallahi shibul muslimin mutum goma idan ba ka da hali ka ba su yau ka ce to gobe a takaice dai mutum goma za ka ba su wannan abinci ba mutum uku ba a karin Allah ɗirken na biyu idan babu hali to shi kenan sai ka ba su tufafi shi ne autis wata ka nemi su su waɗannan mutum goma ɗin kowa ka ba shi riya kaga shi ma wannan amfani ne gare ka kayi kuma amfani ne gare shi shin da ka tufatar da mayunwaci da ka ba mutum da ba shi da tufa ya fi muhimmanci na'am ciyar da shi kwanan kuwa haka nufin ƙur'ani sai aka fara gabatar da ciyarwa tukun shi yasa ko aljanna ke cewa ina laka Allah ta a fiya sai ce wala ta'a lalle aljanna ba za ka yi yunwa ba kuma ba za ka yi tsiraici sai a gabatar da yunwa tukun ka duba hikimar to haka ma aka fara a ba da abinci ga mutum goma and absence to shi kenan sai ka bashi tufafi ko kuma ka yanta mutum ka ce to wani bawa ne na yanta ka duk kaga amfaninka ne kuma amfanin shi ne na ƙarfi shi ne azumi na amfaninka ne kai kawai to za ka masu rantsuwa su azumi azumi ku lura ba in dai rantsuwa inda ka kafar rantsuwa ne gajeren a cikin alma'ida wani kawai baya kallon a yi ba ne da kudu barin yi azumi kawai ga yadda aka jera in ka ji an ce ka koma zuwa ga azumi sai famallam ya jid ko gane ba ne wanda bai samu haka ba ɗayan ukun nan to sai azumin kwana uku zalika kafaratu aymanikum wannan kafarar tsanku kenan idza halaftum in kuntum sai wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsanku shi sa kar mutum saba da yawan rantsanku wala tudayyi kullu halafin mahin ميو رنتوا والله والله يا اخي الكريم رنتوا كيتا اما لغون ايمان بن نفر افرقو كركي رنتوا دكي كفو ان شاء الله نعم لا وعليكم السلام نعم انا لسه kana nufin mutanen gidanka eh ban fahimci shi ba na ok madadin goma

shi wannan abincin da ya misali zai ba mutum biyu kenan kaso biyu kenan nan ya ba su mutum nan ya ba can mutum biyar me ake bukata a adadin kala kuma an fi bukata su kasance miskinai da miskini da fakiri wanne fi talauci na'am ina ya fi talauci fakira fi talauci fi talauci kun gane ko ina fata ka fahimci amsa ko jamil sauraka Allah ta'ala ya ce ku kiyaye rantsuwarku kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum Allah ke bani ayoyin shi gare ku la'allakum tashkurun da fata ko za ku gode ma Allah اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم ارحمنا اللهم بارك لنا اللهم اجعلنا من ولك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام أقول تنبويه الحمد لله رب العالمين تفضل وإياك